minui kan mintiyan irkoy gaba gabaga jingaro kabarandi jingara kango maradi morgo tange jarga ler hins jingarno igbaga sintin kan sinde kayya igbamu borase boram hintigiryan kuku ago haye kanga nan jingaro mu borira ustaz lawali garba kangati gati boray ne kan annabi nona wajibandi borayga aga nammo borma du yafa beeri erner koyo saabu honkon erne ya me haw hando jirbuwoy kokoranta yo mo er koy ginga suujo dinga gomno zumande alsilame bom a banda halka so mo leylatul kadir cino asi kala jirbuwoyo wora cini mono kam berinde cine kulu er koy diya kan sujunde hallasi tabbata aga ane alsilame ma tunka ke ima jingar ima irkoy ŋware zamanga mo a gorga te almayale mo gorga te usman irkoi tamano kan irdigin gara wora ane kan jirbihin ne kan gonakka a ganda yamo am jirbuwa yawo kuljin garote a cikan lera hinzi tigir yango mantin gise haikulno haikulno a sin gisarin gise a sin dorandi ai kaga jingar zama ima ine kine wora alsilame se gomni bambata no borgir ko ngwarei aga tani se mo haikul kan ni gaba da hankali goga hamburi ko min wada hankai gaba da kaci irko me ko korobor yandi amma musa bakan ateniya inga mi jingaro kulte a gihini du sungun da farga na ganji marakai zuwa kin da hinza kan ni di a faman dirse kan hankan sai no ngu gona ga gabandi inga mu dukiya mun laino alwati wane alsilame sai har bata no zama iga duga jingar yama irko ngwari ko ma yafi sai hay kulkan kati a aga wajibi alsilame kulma tunka kai ga nafile wote a ma irko ngwari irko matase a ngwari asabbe sai no irka ga wote